Karibana. Woo! Ha! Jansi. Adabin baka ita ce makarantar mu ta farko a cewar Hashimu Umaru mai lakanin Defo mai shirya babbar wasan nan ta kasa da kasa mai suna gatan gatan. Defo ya shaida cewa wannan adabi na baka ba amfani da shi sosai a wannan zamani saboda al'amuran al'adu sun daidaita sannan kuma ga matsalar bada bayanai. Adabin baka ita ce makaranta ta farko amma sai dai abin yana ta bacewa sannu a hankali kasancewar bayyana al'adun zamani alhali a da a cikin iyalinmu akwai wanda shine masanin tarihi tarihin al'umma da masarauta da dai sauransu kenan isar da sakonni ba damu daga nashi bangare amadu saidu shugaban sashen faransanci a makarantar horar da malaman makaranta ta yamai na ganin cewa har yanzu adabin baka na nan ga wurinsa a cewarsa abubuwan da ake faɗa ne suka canza duka matasa watakila ba a cikin birane ba amma a cikin ƙauyuka sukan haɗu a wajen wani fili na haɗuwa su ƙirƙiro da labarai da kuma ƙananan tarihi da da ake yi wanda yana taimakawa zamantakewa. Adabin baka yana da matuƙar mahimmanci duba ka gani daga mawaka da kuma masu tsara labaruka. Sai dai abin da ake gani shine al'adu da suke yaduwa ba ɗaya bane da waɗanda muka sani shekaru goma ashirin na baya. Qu'on avait connu il y a 10 ans, 20 ans. C'est l'histoire d'un homme. Cet il est nommé le Peter dans son village là. Wannan muryar Aisatu Fofana ce mai gatana aikin da take yi tun a shekarar 2013 ta ce tana jin daɗin gatana sosai kuma tana kawo nata kokari wajen tarbiyyar yara da kuma karfafa harkar gatana wadda ba garanta ta yi ba euh, gatana na cikin al'adunmu gudun kada al'adun namu su bata muka ga ya dace mu mai da hankali kansu gatana na wayar da kan babba da yaro cikin gatana ne yaro ke iya bambanta abubuwa na kwarai da wanda ba su da kyau afirka nahiya ce inda tarihi na mafaka ke da ƙarfi sosai. Har yanzu ana iya tunawa da mayyan masu wannan aiki kamar Jado Seku, Jalba Bage ko kuma Amfate Ba.